A yayin da ake kwanaki kaɗan ga watan Zulhijja lokaci ne da maniyyata daga dukkanin sassan duniya ke tururuwa zuwa ƙasar Saudi Arabia domin gudanar da aikin hajji. Bisa al'ada alhazai da suke isa ƙasar Saudiya da wuri ana fara kai su garin Madina ne domin gudanar da ziyarar su. Al'ada dai ya nuna cewa duk waɗanda suka je umara ko aikin hajji ana zuwa gabatar da ziyara da ibada da kuma nuna musu wuraren tarihi. A mafi yawan lokuta dai alhazai kan haɗa kansu ne domin su shata mota mota inda suke biya domin a kai su ziyara. Sai dai abin sha'awa a wannan karo na iske wani jagoran tafiya ziyara wanda hukumar harami ke daukan nauyin haka ta hanyar amfani da ɗaliban ƙasashen duniya daban-daban domin yi wa ƙasar su hidima. Jibrin Muhammad Arabi ɗalibi ne a jami'ar Madina yana kuma ɗaya daga cikin jagororin Najeriya a Madina ya kuma yi bayanin yadda suke gudanar da wannan ziyara. Sunana Jibril Muhammad Arabi. To menene muka a wannan harka ta ziyara da ake yanzu harka ta ziyara na farko akwai bangarori guda biyu kai bayani menene kai menene gurbin kanan tunda da kamar kai kake ta bayani me mukamin ka wato ni ne wato jagoran wannan tawaga ta wadda yau ta fita ta gwamnatin Najeriya. Najeriya gaba ɗaya? Eh, nakon kenan? A'a ba nakon ba. Abin da ya shafi ziyara ta harami. Sukan ba da mota kyauta akwai wakilai da suke daukawa kowace ƙasa da za su zo karatu a nan jami'ar Madina to suna da wakilai da suke aiki tare da su a nan dalibi ne a nan jami'ar madina to ya wannan harka ta ziyara ya ake gudanar da shi ana gudanar da shi ne wato da farko kafin su sa hannu su hukumar harami wato kusan abu ne na sa kai wato dukkan dalibai in suna da jama'a da za su zo daga can kasashen su sai su hada kai su tara kuɗi su ɗauko musu mota kyauta da za a kai su ziyara inda ya shafi kuba da uhudu da sauransu to sai hukumar harami ta ga wannan abun yana da fa'ida da wayar da kan alhazai sai suka ba da mota kyauta mu kuma mukan ba da wakilai daga kowace ƙasa to har daga baya suka zo suka ɗauki ma'aikata daga cikin wa'annan ɗalibai da suke kai kenan wannan ake kyauta kake yi eh wannan ziyara a da kyauta muka fara shi amma yanzu alhamdulillah hukumar harami ta sa mana albashi da kuma mota da suke mu kyauta suke wannan aiki ya kake karewa da mutanen ganin za ka ga yawanci akwai waɗanda suke towa daga ƙoyi kuma waɗanda ba su fahimci abin ko girma ya kama su da sauransu eh gaskiya wannan akwai taimako da ya kamata mutum ya bayar musamman abin da ya shafi tsofi da kuma mutumin da ya zo daga ƙauye bai taɓa hawa lifta ba balle a ce gashi nan yau yana cikin lifta a sa shi jirgi da sauransu gaskiya wani ma yana zuwa madina sai ya rikice ma rasa ma ina ne zai fuskanta yi sallah da irin wa'in a gaskiya akwai wuyan sha'ani a sosai shi yasa mukan fito kowace mota da jagorori guda biyu ɗaya a baya ɗaya a gaba wani lokaci a mota sai a ɗaura mata kyalle wadda kowa in ya zo ya ga wannan kyallar to motar da yake kenan saboda motocin kala ɗaya suke uniform ɗin kala ɗaya ne to in ba haka ba gaskiya sai mutum ya bata to a takaice wurare nawa za a kai ziyara a yau ziyara muna wurare kamar haka akwai wurare da yake wato za ka kai ziyara ka samu lada to in mun je irin wannan wuraren sauka muke a yi wannan ziyarar akwai kuma wuri na tarihi misali kamar su qiblatain saba masajid da wannan makabarta ta bakiya da muke duk ba fa'idan sauka a wannan wurare da yake tarihin wurin ake bayarwa ko a mota ya wadatar Mun kuma zanta da wasu da suka halarci ziyarar ga abin da suke cewa. To ya sunan malamar? Malama Maryam Ma'azu Muhammad. Daga wace karama hukuma? Shano na local government. To je eh, kin halarci ziyara? Na halarci ziyara. To ya kika ga ziyarar? Gaskiya abin ya kawatar sosai saboda gurin akwai jin daɗi sosai kuma sun taimaka sun taimaka sosai akwai abubuwan tarihi da mutum zai gani wanda tun lokacin sahabbai da annabawa wannan shine karo na farko da kika taba zuwa madina shine karo na farko da na taba zuwa kenan kin fuskanci wata 'yan matsala tun da kika zo a gaskiya ba matsalar da na fuskanta alhamdulillah mun gode Allah to ya suna malamar Firdausu Awal Idris daga wace karamar hukuma karamar hukuma Bagwai To jikin halicci ziyara ya kika ga ziyara? Gaskiya abin ya burge sosai. Wane me ya burge ki? Saboda abubuwan da baka taba gani ba. da abubuwan tarihi kala-kala. Tunda kika zo shin kin fuskanci wata 'yan matsala? Matsala ɗaya ce kawai dai da muka dawo muka rasa gidanmu muka yi ta yawo muna nema. Daga ziyara ko daga masallaci? Daga masallaci. Biki, biki, duba lambar kofar da kika shiga bane? Mun duba to ai gurin ne duk iri ɗaya. Shi ne muka bata. To madalla da fatan mahajjata za su lura da kofofin da suke shiga masallaci gudun bata. Baraka Bashir, murya Amurka, daga Madina a Saudi Arabia.